إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين kaɗai dai Allah yana min wahayi ne domin ni mai gargaɗi ne a gare ku kuma mai bayyana gargadin.